Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci na yau Juma'a 29 ga watan Mayu shekara ta 2020 inda agogon ma'anin gundumar Columbia ke cewa karfe ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harandane tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da shirin namu. Amma kamun kuji ji abin da muke tafi da su bari mu fara da kanin labarai. To Malam Yusuf akwai sama da mutum miliyan biyar da dubu ɗari takwas dauke da cutar COVID-19 a faɗin duniya kana wasu sama da dubu ɗari uku da sittin sun mutu da cutar. magajin garin birnin minneapolis ya faɗa da safiyar yau juma'a cewa birnin na cike da bakin ciki da fushi amma sace-sace da kone-kone da masu zanga-zangan kisar ba amurkin afirka da 'yan sanda suka kashe shi ba abu ne da za a lamunta ba kana kotun ƙasa da kasa ta laifukan yaki ta ɗage haramcin tafiye-tafiye da ta ɗora akan tsohon shugaban africans laurent gbagbo kanin labaran da muke tafi da su kenan bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto akan sabuwar buƙatar shugaban ƙasa muhammadu buhari na ƙara karɓo bashi daga ƙasashen ƙetare. Haka kuma gwamnatin ta ɗau alwashin kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar baki ɗaya. Bayan duk waɗannan muna tafi da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai shigo don ya gabatar muna. Amma kamun nan bari mu fara jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Akwai sama da mutum miliyan biyar da dubu ɗari takwas ɗauke da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Kano wasu sama da dubu ɗari uku da sittin sun mutu da cutar. Wasu kasashe sun sassauta dokokin hana zirga-zirga da suka kafa domin dakile cutar COVID-19 yayin da cutar take ƙara haurawa a wasu wurare. amurka dai na ci gaba da zama inda cutar ta fi kamari sama da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ne aka tabbatar suna ɗauke da cutar kana kasar brazil na biye da ita da mutum sama da dubu ɗari uku da tamanin dauke da cutar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kashe di cewa annobar ka iya haddasa mummunar barna da tsananin wahala a fadin duniya har da tsananin yunwa da gagarumin rashin aiki idan gwamnatoci ba su fara daukar matakan kariya a yanzu ba manyan kasashen duniya sun sanar da matakansu na taimako don suna iyawa in ji guterres yana faɗa wa wani taron koli da shugabannin kasashen duniya hamsin suka halarta ya ce amma ba mu ga wani taimako ga kasashe masu tasowa ba domin ba su babban taimako da suke da bukata Firaministan kasar Fiji mai tsibirai a kudancin Pacific, Vark Baini Marama, ya ba da shawarar cewa za iya tattaunawa akan abin da kasashe masu tasowa ke bukata domin farfadowa bayan coronavirus. magajin garin birnin minneapolis ya faɗa da safiyar yau juma'a cewa birnin na cike da bakin ciki da fushi amma sace-sace da kode-kode a zanga-zangar kisar ba amurkin afirka yayin da 'yan sanda suka kama shi ba abu ne da za a lamunta ba jacob frey ya ce batun lalata kadarori wani abu ne mai muhimmanci gare mu ya ce ya yanke shawarar daukar mataki a kan tashar 'yan sanda da aka kona da yammacin jiya alhamis ne bayan da ya samu labarin masu zanga-zanga suna kokarin shiga harabar an kwashe jama'an 'yan sanda daga tashar da yammacin jiya a lokacin da masu zanga zanga suka cinna ma wurin wuta Frey ya ce lallai ne gini bai kai rayuwar dan adam muhimmanci ba amma dai za mu ci gaba da aikin da ya rataya a wuyanmu mu masu zanga-zangar sun bayyana rashin amincewarsu ne ga kisar george floyd da wani dan sanda ya taushe wuyarsa a daren ranar litinin yayin da suka kama shi lamarin da ya sanadiyar mutuwarsa kotun ƙasa da ƙasa ta laifukan yaƙi ta ɗage haramcin tafiye-tafiye a kan tsohon shugaban abricos laurent gbagbo a karon farko a jiya alhamis tun lokacin da kotun ta wanke shi a bara daga zargin haddasa tashin hankali bayan zaben da ya sanadiyar mutuwar mutum dubu uku kamfanin dillancin labaran faransa afp ya ce kotun ya baiwa bagbo daman barin kasar belgium da aka amince ta rike shi bayan kama shi ta kuma sake gabatar da shi a gaban kotu biyo bayan sake ɗaukaka kara a kansa bayan hukuncin da ya ce ba shi da laifi babu da ne shugaban kasar farko da kotun ta Hague ta yi masa shari'a. An wanke mataimakinsa Charles Blair Good daga laifukan cutar da dan adam a farkon shekarar 2019 shekaru takwas bayan an kama shi. akwai ta baba kan ko gbagbo zai iya komawa kasar coast wacce ke shirin gudanar da zaben shugaban kasa a cikin watan oktoba mai magana da yawon kotun ya ce duk inda bagbo yake so ya je to dole ne kasar ta karbe shi ta bashi wurin zama bagbo dai da mataimakinsa sun ki cewa da aikata ba daidai ba game da tashin hankali da ya biyo bayan zaben coast a shekarar 2010 yanzu kuma bar mu je ga rahoton na farko. a cikin 'yan watannin nan sau biyu kenan shugaba muhammadu buhari ke miƙa buƙatar sa ga majalisar ƙasa don ta ba shi izini ya ciyo bashin zunzurutun kuɗaɗe daga ƙasashen ketare inda ya ce za a amfani da kuɗaɗen ne wajen cike giɓin kasafin kuɗin bana wanda annobar coronavirus ta haddasar. Majalisar ta kwashe sa'o'i tana bitar kasafin kuɗin wanda har sai da ya kai ta taimaka kasafin kuɗin karatu na biyu. wakilin muryar amurka madina dauda ta yi mana nazarin gyare-gyaren kasafin kuɗin wanda ta aiko mana wannan rahoton wasikar da ke ɗauke da wannan bukata ta zo ne a daidai lokacin da majalisar ke bitar kundin gyararren kasafin kuɗin shekara 2020 wanda aka rage shi a sakamakon karyewar kuɗin gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya. Kazalika an rage kiyasin farashin danyen mai daga dalar Amurka 57 zuwa dalar Amurka 25 wani abu da Sanata Ibrahim ɗan baba ya ce akwai abin dubawa. Abin dubawa shine shin an ce muna kudaden da za su shigo wanda za a amfani da su wajen bajet din nan an ce muna trillion biyar ne da digo biyar da shidda wato 5.56 trillion shine aggregate revenue projected wanda zai shigo cikin aljihun gwamnati to sannan ga wanga budget to in ki diba za a samu bambancin kusan 4.9 trillion wato trillion biyar kenan kusan trillion biyar to kusan trillion biyar aka ce to wannan za a yi shi da bashi na cikin gida da na waje yanzu muna wata na shida to ya ne waɗanne irin matakai za ka ɗoka da za ka iya haɗa wannan basu suka ka samu waɗannan kuɗin kahin disamba tun da budget ɗin ga December zai ƙare 31 to shine damuwa wadda ta dame ni kasafin kuɗin da buhari ya tura majalisar ya ragu daga naira triliyan goma da ɗigo biyar zuwa triliyan goma da ɗigo biyu kuma an rage adadin gangar man da za a rika haƙowa a rana daga miliyan biyu da ɗigo bakwai zuwa miliyan ɗaya da ɗigo bakwai bugu da ƙari an ƙara farashin dalar amurka daga naira ɗari uku da biyar wanda aka gina kasafin kuɗin a kai zuwa naira ɗari uku da sittin ganin cewa shekarar ta kai tsakiya sai na tambayi sanata adamu bulkacuwa ko za a iya ci gaba da amfani da wannan gyararren kasafin kuɗin kafin shekarar ta ƙare ga amsar da ya bayar ai wannan gyaran insha Allah cikin gaggawa dole za mu yi shi shi yasa ke ga tun shekaran jiya aka bamu wannan kundin aka rarraba mana muka muke ta dubawa yau mun zo ne kawai mun dora akan abin da muka karanta a ciki muka ga abin da suka yi to yanzu mun fara tattaunawa a kai kuma kowane kwamiti zai yi aikinsa insha Allahu daga nan ba zai wuce sati ɗaya ba in Allah so za mu gama abin da ya rage na shekarar shi za mu gyara kuma a kan shi za a yi aiki in muka gama muka kai wa shugaban ƙasa zai shi kuma zai sa hannu shikenan sai a ci gaba da aiwatarwa ba da dadewa ba a baya bayan nan majalisar ta amincewa shugaba buhari ya karɓo wasu basukan kuɗi naira biliyan 850 majalisar ta yi wa gyararren kasafin kuɗin karatu na biyu wanda yake nufin kwamitoci za su fara aiki a kan daidaiton kasafin kafin a ƙara mai da shi ga shugaban ƙasa ya sa hannu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya sauraro kada dai kuma kuna yin sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye da bibiyar mu a shafukan yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafinmu na voahausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Hukumomi a Afghanistan sun faɗa a yau Juma'a cewa kungiyar Taliban ta kashe akalla jami'an tsaron iyaka goma sha hudu kana ta jikata wasu a gabashin lardin Paktiya. ma'aikatan tsaron afghanistan ta ce kungiyar 'yan ta'adda ta kai mummunan hari a gundumar dandifatan da yammacin jiya alhamis wanda ke dauke da iyakar afghanistan da pakistan amma dakarun afghanistan sun maida martani kana suka fatattaki kungiyar taliban Ƙungiyar ta'addancin ta ɗauki alhakin farmakin da ta kira harin kariya akan jami'an tsaron iyakoki guda biyu da ta ce abokan gaba suka kafa ta a yankin Taliban. Sanar wanda Taliban ta fitar a kan harin ta tabbatar da an kashe mayakanta guda biyu a harin cikin dare. Kana ta ce ta kama wani jami'an tsaron Afghanistan. Tun da farkon wannan mako Taliban ta kashe akalla jami'an tsaron Afghanistan goma sha hudu a arewacin lardin Farwan da kuma yammacin lardin fara. a ƙarshe hukumomi a kamaru sun fara binciken musabbabin wutar da ta tashi a babban gidan yari da ke duwala mai tashar jirgin ruwa wacce ta yi sanadiyyar kwantar da wasu 'yan firisin guda uku a asibiti da mummunan raunukan ƙunar wuta wani jami'in kashe gobara ya ce wasu ma'aikatan kwana-kwana su biyu sun ji rauni a jiya alhamis yayin da suke kokarin kashe wutar da ta tashi a gidan yarin new bells a birnin hada-hadan ƙasar ma'aikatan kwana-kwana sun yi kokarin hana wutar yaduwa zuwa wasu gine-gine a unguwar mai yawan jama'a da ke kusa da gidan yarin sai dai ba a gano musabbabin tashin gobarin ba ko kuma wutar na da alaka da yawan cunkoson jama'a a gidan prison kungiyoyin kare haƙƙin bala'adama ciki hadda amnesty international sun ce cunkoson jama'a da rashin tsafta da kuma rikici su ne manyan ƙalubalolin da suke addaban gidajen yarin kamaru. duniya nan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To baya ga labaran duniya bar mu je ga taskar rahotanni. Daga batun bashi sai na tsaro inda shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana irin matakan da suke shirin ɗauka don yaƙi da ta'addanci musamman wajen amfani da ƙarfin soji a jihar Sokoto. bayan wani hari da aka kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙaramar hukumar sabon birni. Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani. fadar shugaban Najeriya ta ce ta kaɗu matuƙa da abin da ta kira kisan ƙare dangi da wasu 'yan ta'adda suka yi a jihar Sokoto. Tuni da gwamnatin Najeriya ta ce ta ma fara ɗaukar matakai kamar yadda kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya shaida min. Akwai wani gagarumin shiri da hedikwatar tsaro ta Najeriya ta kaddamar. Ana fata zai zama kamar shara za a yi jihohin nan na arewa maso yamma. abun an fara ana ta kawo kayan aiki ana kawo ma'aikata wato soja an tsaro abin da ke nunawa za a ji tasirin abin wato kamar nan da sati biyu masu zuwa nan gaba sannan ake tsare abin zai kankamu kuma gwamnati ba za ta bar mutane a cikin wannan mummunan hali da suka samu kansu ba. su mutanen sokoto a halin da suke sauraron ka menene takamaimai sabon shugaba muhammadu buhari ga su sokotawa. ana ba da haƙuri ana yin jaje ga wanda duk ya rasa wani na Allah ya kansu wanda ya ce kuma Allah ba shi kansu jama'a su kwanda su sanin cewa gwamnati ana nan ana shiri kuma gagarumin shirin da aka ɗauko na yaki da wa'annan yan ta'adda yana tafe kuma za a yi maganin sa. To ko masana na da ƙwarin gwiwa bisa wannan umarni na fadar shugaban ƙasa? Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu mai bincike ne kan sha'anin tsaro. Abin da ya kamata a yi kenan tuntuni wannan abin muna fata zai wuce magana ne kawai zai wuce kuduri ne Abin da za a fito a yi shi haikan a murkushe wannan abin tun bai wuce haka ba abu ya fara zamfara ya yi katsina fara sokoto din yanzu yana dawa sokoto hakan gaskiya ji abin da ke faruwa wajen su sabon birni local government su tangaza local government baya mana daɗi ya ta da hankalin kowa alama ce cewa abubuwan nan ba gyaruwa suke ba da baci su. Masu shari kan sha'anin tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu takamaimai na ganin akwai hanyoyin da ya kamata a tunkari wannan matsala ta jihar Sokoto. To muhimmin abu dai shine a yi wannan abun gaba daya. Jihohin da matsalar 'yan bindiga ya shafa a arewa suna da yawa kuma dajin nan ya gitta wayannan jihohin. So kamata ya a ce duka an yi gaba daya a duka wayannan jihohi an dau matakai an daƙile hanyar da wayannan mahara suke bi suke sulalewa daga jiha ɗaya zuwa wata jiha haka ma daga arewa zuwa kudu don akwai raɗe-raɗin cewa yanzu haka na faruwa sannan eh, tsakankanin ita kanta najeriya da wayansu kasashe ya kamata a haɗa kai a matsayin ta na uwa najeriya ta jagoranci ƙungiyar ecowas da kasashen niger da har da ma cameroon da yake ba cikin ecowas take ba a samu haɗin kai yadda za a daƙile hanyoyin da wayannan mahara suke bi a yi musu gaba ɗaya hanyar da bindiga ke shigowa yadda suke samun makamai ya kamata a daƙile shi a ƙarfafa karfafa tsaro a iyakanmu a kuma taimaka ma kasashen da suke kewaye da mu su masu karfafa hanyoyin da za su bi su hana wayannan makamai shigowa kasashen su kuma har su gangaro nan zuwa ƙasa Najeriya. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan umarni na shugaba Muhammadu Buhari zai yi wurin dawo da kwanciyar hankali da zaman lafiya a jihar ta Sokoto. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To Ubangiji Allah ya kyauta. Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Duka cikin batun na tsaro, shugaban wata karamar hukuma a jihar Delta da ke yankin kudancin Najeriya mai arzikin mai ya umurci makiyaya da ke karamar hukumar da su tarkata ina su ina su su bar karamar hukumar cikin mako guda. wanda masana ke ganin hakan ya saba wa dokokin jamhuriyar Najeriya. Wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe ya nazarci shirin. Ciyaman na karamar hukumar Oshimilinot a jihar Delta, Mr. Louis Ndugwe, ya ce har yanzu yana kan bakansa a kan batun wa'adin mako guda da ya bai wa Fulani makiyaya su tashi daga dazukan karamar hukumar ko kuma ɗauki kwakwaran matakai a kansu ciki da rusa mazaunansu. Mr. Ntuku ya shaidawa manema labarai cewa yawan garkuwa da mutane da yawan kashe-kashe da raunata mutane da kuma wasu ayyukan asha da suka addabi al'ummarsa a kwana-kwanan nan ne suka janyo wannan matakin. inda ya ƙara da cewa ya ba da umarnin ne tare da amincewar hukuma da sarakunan gargajiya da duk masu ruwa da tsaki a karamar hukumar. Tantuka kenan ya ci gaba da cewa idan har kana so ka zauna a Oshimilinot, ina laifi ka zo ka sayi gida ko ka kama haya ka zauna da mu. To ko mai rundunar 'yan sandan jihar Delta ta bakin kwamishinanta, Malam Hafiz Muhammad Inuwa ke cewa game da wannan batun. to na farko dai mu ba mu da masaniya tun da bai turo ya gaya mana ba kuma ka san mu hukumar yan sanda hukuma ce da aka yi ta a bisa ka'idar doka kuma mu aikin mu shine tabbatar da doka da oda so duk abin da da yake ba bisa ka'ida ba ah. san ba yadda za a yi mu hukuma mu da da shi ah. kuma duk abin da ya bamban da kundin tsarin mulkin Najeriya ba za mu yarda da shi Malam Muktar Usman shine sakataren kungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah Cattle Breeders Association reshen jihar Delta kuma ya shaidawa muryar Amurka cewa da ya faɗi wannan magana abin ya ba mu mamaki ba mu kuma san da Najeriya ta sa kai ba. Amma a ikon Allah shi mai girma gwamna ya kira mu ya nuna bai san wannan maganan ba kuma shi zai ci gaba da tafiya da kowa da kowa duk wani ɗan Najeriya na shi ne. Amma yanzu ko kun bincike al'amarin kun gano ainihin musabbabin wannan odar da aka bayar na cewar su bar dazukan ita wannan karamar hukumar. Eh to ka san gaskiya a kuma ta gari wanda yake akwai wasu yaran Fulani wanda yake ba su da shanu ba su da inda za ka nemi su za su zo su mutane su kidnapping din mutane su kashe mutane kuma yan wannan kabilan ba za su iya tantance cewa wannan bafulatinin ba shi da saniya ba wannan mai saniya ba ne. Daga bisani na nemi sanin matsayin ita gwamnatin jihar Delta akan wannan maudu'in. amma duk kokarin ji ta bakin kwamishinan yada labarai na jihar mr charles aniago ya faskara alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Annobar cutar coronavirus ta sauya yadda Amurkawa ke gudanar da harkokinsu na saye-saye. inda za ka ga jama'a suna zuwa shaguna suna yin cefane da yawa yayin da wasu kuma suke zaune a gida su yi odar duk irin kayayyakin da suke bukata ta yanar gizo shin yaya wannan ɗabi'a ta saye da sayarwa za ta kaya idan aka fita daga kangin annobar cutar ta coronavirus yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a shirin namu na wannan mako sunana mahmud lalo ɗabi'ar sayan kayayyakin amfani a nan amurka na fuskantar sauye-sauye inda yayin da wasu ke garzayawa zuwa shaguna domin sayan kayan abinci da sauran kayayyakin da suka shafi na bukatun gida wasu sun gwammace ne su zauna a gidan su sayi kayayyakin ta kafar yanar gizo yayin da ake fama da annobar cutar covid-19 masu binciken halayen yadda mutane ke saye da sayarwa a kamfanin bincike da ake kira category partners sun gano cewa ɗabi'ar saye-saye ta yi saurin sauyawa tun bayan da annobar ta barke steve lutz shine mataimakin shugaban kamfanin na category partners ya kuma yi wa voa karin haske a wannan hira da aka yi da shi ta kafa zoom The first shift happened in early March, and that was sort of, sort of what we think recognition awareness phase where consumers. Ya ce an fara ganin sauyin ne tun daga farkon watan Maris, abin da muka kalla a matsayin cewa mutane sun farga kenan. Suka gane cewa kai akwai damuwa fa ya kamata mu tanadi kayayyaki. a kuma lokacin da muka kai tsakiyar watan na maris ne muka shigo zango na biyu a kuma wannan lokaci ne jama'a suka kidime suka fara saye-saye domin yin tanadi to a lokacin ne kuma shagunan sayar da kayayyakin abinci suke cinikin kashi saba'in zuwa casa'in na kayayyakin su cinikin da ya ɗara wanda suka gani a bara a daidai wannan lokaci a watan afrilu ne kuma mutane suka fara dawowa haicinsu inda suka fahimci cewa ba za a samu karancin abinci ba sai kuma aka shiga zango na uku wato lokacin da aka buƙaci kowa ya zauna a gida a wannan zango ne kuma jama'a da dama suka rasa ayyukansu inda wasu suka koma sayan kayayyaki ta yanar gizo wasu kuwa suka koma dafa duk wani abin da za su ce a gida kwararru sun yi hasashen cewa idan aka buɗe harkokin yau da kullum a ko'ina a nan amurka wannan mataki shi zai zama zango na hudu wanda suka ce zai kamance kamanceceniya da abin da aka gani a shekarar 2008 da kuma tara wato a lokacin da aka fuskanci komada tattalin arziki to sai dai annoba ta tilastawa jama'a da dama yin sayayya ta yanar gizo abin da aka yi hasashen za a ci gaba da gani ko da bayan annobar ta gushe a cewar brian leach shugaban wata kungiyar bincike mai zaman kanta mai suna ibota kamar yadda za a ji a wata hira da yi da voa ta zoom Ya ce gabanin barkewar cutar ta coronavirus kashi hudu na kayan abinci ne kadai ake saya ta hanyar yanar gizo. Yanzu adadin ya kai kashi 25 cikin ƙasa da wata guda. A karan farko mutane sun fara sayan kayayyakin abinci ta yanar gizo. wanda a da sukan shiga shago ne su ɗauki abin da suke so da hannunsu. baya ga wannan sauyi da aka gani kan yadda ake siyayya an kuma ga sauyi kan ire-iren kayayyakin da amurkawa suka fi rububin siya misali an ga jama'a sun fi mai da hankali wajen sayan safar hannu wacce cinikayya ta karu da kashi 670 tun daga watan maris da kuma magungunan mura waɗanda saye su ta karu da kashi 535 sannan an lura mutane sun fi sayan hatsi da kayan kwalama haka zalika abin da ya faru kenan kan kayayyakin motsa jiki da kuma sauran kayayyakin da mutane ba su da su a gida nick rutley shine editan jaridar Visual Capitalist ga abin da ya faɗa wa ya hirar da aka yi da shi ta Zoom. Um, Misali masu yin biredi, jama'a da dama ba su da na'urorin gasa shi saboda haka ba abin mamaki ba ne idan sayan na'urar ya karu da kashi 600 saboda jama'a sun yanke shawarar cewa za su gasa biredinsu da kansu. to ƙwararru dai sun ce wannan annoba ta cutar coronavirus wacce ta sauya al'amura da dama za ta jima tana tasiri a fannonin rayuwar masu saye da sayarwa a nan amurka da ma sauran sassan duniya kuma a ce wasu ko da al'amura sun daidaita akwai yiwuwar wasu mutane su ci gaba da tanadar wasu kayayyaki suna ajiye su a gida a matsayin shirin katta kwana masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin maxim moskolkov da kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar saƙon imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Musa Usman Bularafa da ke karamar hukumar Gulani jihar Yobe a Najeriya. Ya ce salam sashin Hausa na muryar Amurka. A bani dama domin na taya 'yan uwa al'ummar musulmi murnar gudanar da bikin karamar sallah lafiya. Duk kuwa da yadda wannan karan sallar ta zo wa duniya na halin rashin walwala sanadiyar coronavirus da kuma halin babu. Allah Ubangiji ya amshi ibadunmu da muka gudanar ya kuma zaunar da mu akan kyawawan ɗabi'unmu. Allah ya sa na baɗi ya zo muna cikin rayayyu. Amin summa amin. Sai saƙon Mahmud Salihu ƙauren na moda zamfara da ke cewa Hakika mun yi maraba da jin labarin babu sauran masu ɗauke da cutar coronavirus a jihar mu ta zamfara. dole ne mu jinjina wa hukumomin lafiya da ma gwamnatin jihar mu baki daya bisa namijin kokarin da suka yi wajen yaƙi da wannan cuta da fatan allah ya kawo mana ƙarshen annobar a duniya baki daya amin sai saƙon samanja yusuf tukur kafancan da ke cewa assalamu alaikum voa ina so in bayyana ra'ayina dangane da masu suka akan dokar kulle da mai girma gwamnan jihar kaduna ya sa a gaskiya ba su kyauta ba domin kuwa wannan doka tana aiki ne a fadin kasar har ma da sauran kasashen duniya da fatan za su yi wa gwamna uzuri na gode sai saƙon da ke cewa salam voa hausa dawo da rajistar zaɓe da hukumar zaɓe a jamhuriyar Nijar ta yi a wasu ƙananan hukumomin birnin Yamai ya yi daidai. Allah ya sa a fara lafiya a gama lafiya. Sako daga Alhaji Umar Forobe Gashua. sai sakon isa lawal girgiri magajin garin girgiri jihar yobin najeriya yana cewa salam voa nasara da sojojin najeriya ke samu kan 'yan ta'adda a jihohin katsina sokoto da zamfara abin a yaba ne matuka daga ƙarshe nake addu'ar allah ya ba su nasarar kakkaɓe 'yan ta'adda a yankin arewa maso yamma da arewa maso gabas baki ɗaya sai sako na ƙarshe da ya fito daga ɗan mutan maida aminu kano maida garko ya ce fatan alheri a gare ku muryar amurka don allah ku bani dama da ya kira ga ɗan majalisar jiha mai wakiltar garko da kewayenta abba ibrahim na baba da ya tuna da al'ummar garin maida don cika musu alkawarin gina harabar masallacin juma'a don ci gaban addinin mu a gaida Aisha Sule da wasiƙun masu sauraro. Daga nan sai mu je ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. akwai sama da mutum miliyan biyar dubu ɗari takwas dauke da cutar covid-19 a faɗin duniya kana wasu sama da dubu ɗari uku da sittin sun mutu da cutar wasu kasashe sun sassauta dokokin hana zirga-zirga da suka kafa domin dakile cutar covid-19 yayin da cutar take kara haurawa a wasu wurare amurka dai na ci gaba da zama inda cutar ta fi kamari sama da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ne aka tabbatar suna ɗauke da cutar kana ƙasar brazil na biye da ita da mutum sama da dubu ɗari uku da tamanin dauke da cutar magajin garin birnin minneapolis ya faɗa da safiyar yau juma'a cewa birnin na cike da bakin ciki da fushi amma sace-sace da kode-kode a zanga-zangar kisar ba amurkin afirka yayin da 'yan sanda suka kama shi ba abu ne da za a lamunta ba jacob frey ya ce batun lalata kadarori wani abu ne mai muhimmanci gare mu ya ce ya yanke shawarar daukar mataki a kan tashar 'yan sanda da aka kona da yammacin jiya alhamis ne bayan da ya samu labarin masu zanga-zanga suna kokarin shiga harabar an kwashe jama'an 'yan sanda daga tashar da yammacin jiya a lokacin da masu zanga zanga suka cinna ma wurin wuta kotun ƙasa da ƙasa ta laifukan yaƙi ta ɗage haramcin tafiye-tafiye a kan tsohon shugaban africos lauren gbagbo a karon farko a jiya alhamis tun lokacin da kotun ta wanke shi a bara daga zargin haddasa tashin hankali bayan zaben da ya sanadiyar mutuwar mutum dubu uku kamfanin dillancin labaran faransa afp ya ce kotun ya bai wa bagbo daman barin kasar belgium da aka amince ta rike shi bayan kama shi ta kuma sake gabatar da shi a gaban kotu biyo bayan sake ɗaukaka ƙara a kansa bayan hukuncin da ya ce ba shi da laifi babu da ne shugaban kasar farko da kotun ta Hague ta yi masa shari'a. An wanke mataimakinsa Charles Blair Good daga laifukan cutar da dan adam a farkon shekarar 2019 shekaru takwas bayan an kama shi. Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu shirin mu na anjima karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauki da wasu rahoton nan. A daidai wannan lokaci bar mu miƙa sakon fatan alherin muryar Amurka zuwa ga magajin garin Sokoto Alhaji Hassan ɗan baba tare da iyalansa da sauran jama'arsa da fatar su yi sallah lafiya. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Baba Yakubu Makiri da ya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gratium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirinmu na yau da gobe. Peace, salam.